Romawa Sura ta goma sha biyar To mu da muke ƙarfafa, ya kamata mu ɗauki nauyin raunana, kada mu yi son kai, mu ya faranta wa maƙwabcinsa rai, don kyautata zamansa da kuma inganta shi. Gama ko almasihu ma bai yi son kai ba, amma kamar yadda yake a rubuce cewa, Zagin da waɗansu suka yi maka duk ya koma kaina. ai, duk abin da aka rubuta tun da an rubuta shi ne domin a koya mana, domin mu ɗore a cikin sa zuciyar nan tamu ta wurin haƙuri da ta'aziyar da littattafai suke yi mana. Allah mai ba da haƙuri da ta'aziya ya ba ku zaman lafiya da juna bisa halin almasihu Yesu, domin ku ɗaukaka Allah, Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma Ubansa nufin ku ɗaya bakin ku ɗaya. Saboda haka ku karɓi juna da hannu biyu kamar yadda almasihu ya karɓe ku hannu biyu domin a ɗaukaka Allah. Ina dai gaya muku, almasihu ya zama bara ga Isra'ila domin nuna gaskiyar Allah, domin kuma tabbatar da alkawaran nan da Allah ya yi wa kakannin kakanninmu. Al'ummai kuma su ɗaukaka Allah saboda jin kansa yadda yake a rubuce. Domin haka, zan yabe ka a cikin al'ummai in kuma yi waƙar yabon sunanka har wa yau kuma an ce ya ku al'ummai ku yi ta farin ciki tare da jama'arsa da kuma ku yabi ubangiji ya ku al'ummai duka dukkan kabilai kuma su yabe shi ishaya kuma ya ce satson yassa zai bayyana wanda zai tashi ya mallaki al'ummai a gare shi ne al'ummai za su sa zuciya Allah mai kawo sa zuciya ya cika ku da matuƙar farin ciki da salama saboda bangaskiyarku domin ku yi matuƙar sa zuciya ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. Ya ’yan uwana, ni ma da kaina na amince da ku cewa ku da kanku masu nagarta ne kwarai da gaske, masu cikakken sani, kun kuma isa ku gargaɗi juna. Duk da haka, akan waɗansu batutuwan da na rubuto muku, na ƙara ƙarfafawa ƙwarai. domin tuni saboda alherin da Allah ya yi mini, da ya sa ni bawan almasihu Yesu ga al'ummai, ina hidimar bisharar Allah domin al'ummai su zama hadaya mai karɓuwa a gare shi, tsatsarka ta wurin Ruhu mai tsarki. Ashe kuwa, ina da dalilin yin alfarma da almasihu Yesu a game da al'amarin Allah. Ba zan kuskura in faɗi kome ba, sai abin da almasihu ya aikata ta wurina. a wajen sa al'ummai biyayya ta wurin magana ta da aikina, ta wurin ikon mu'ujizai da abubuwan alajibai da kuma ta wurin ikon ruhu, har dai daga Urshalima da kewayenta, har zuwa Ilirikum, na yi bishara almasihu a ko'ina, har ya zama mini abin buri in sanar da bishara a inda ba a taɓa sanar da suna almasihu ba, don kada in ɗora gini na akan harsashin wani. sai dai kamar yadda yake a rubuce waɗanda ba a taɓa faɗa wa labarinsa ba za su gane waɗanda ba su taɓa jin labarinsa ba ma za su fahimta shi ya sa sau da yawa ban sami sukunin zuwa wurinku ba a yanzu kuwa tun da yake ba sauran wani wuri da ya rage mini a laddin nan shekaru da yawa kuma ina ɗokin zuwa wurinku ina sa zuciya in ganku in zan wuce zuwa ƙasar asbaniya har ma ku raka ni zuwa can, bayan da na ɗan ɗebe kewa da ganinku, amma a yanzu kam za ni Urshalima don in kai wa tsarkaka gudunmuwa. Mutanen Makidoniya da na Akaya sun ji daɗin yin gudunmuwar daidai gwargwado ga matalauta a cikin tsarkakan da suke a Urshalima, sun kuwa ji daɗin yin haka, domin hakika kamar bashi ne a kansu. domin tun da yake al'ummai sun yi tarayya da su a kan ni'imarsu ta ruhu, ashe kuwa ya kamata su ma su taimake su da ni'imarsu ta duniya. In kuwa na gama wannan, na kuma danƙa musu wannan taimako lafiya, sai in bi ta kanku zuwa ƙasar Asbaniya. Na kuma sani, in na zo wurinku zan zo ne a cikin falalar albarkar almasihu. Amma ina roƙonku uwa, saboda Ubangijinmu Yesu almasihu, da kuma ƙaunar nan da Ruhu yake bayarwa, ku taya ni yin addu'a da naciya ga Allah saboda kaina, domin in tsira daga maƙiyan bangaskiya a Yahudiya, don kuma gudunmuwar da nake kaiwa Urshalima ta zama a abakar ga tsarkaka, har in Allah ya yarda in iso wurinku da farin ciki, mu watsake tare. Allah mai ba da salama ya kasance tare da ku duka. Amin.